Tambaya ta sha biyar, menene farkon abin da ya sauka a gare shi na Alƙur'ani? Amsa, faɗin Allah maɗaukakin sarki, ka yi karatu da sunan Ubangijinka wanda ya yi halitta, ya halicci mutum daga gudan jini, ka yi karatu, kuma Ubangijinka shi ne mafi girma, wanda ya sanar da mutum da alƙalami, ya sanar da mutum abin da bai sani ba, Suratul Alaq, aya ta ɗaya zuwa ta biyar.